Kalega. Kara gwaninka. To masu kallon mu mu da sake dawowa a wannan tattaunawa da muke yi kamar yadda kuke jin tattaunawar a cikin shirin taka leda yau tattaunawa muna tattaunawa ne da ɗaya daga cikin zaratan 'yan wasanni a gasar ajin npfl gasa mai daraja ta farko a nan gida najeriya rabiu chara tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kano pilas wanda a halin yanzu yake buga kungiyar kwallon kafa ta nasara united nasara united dai kungiya ce da ta kammala a matsayi na biyar a kakar wasannin da aka kammala a gasar ajin npfl kakar wasanni ta shekara 2016 zuwa 2017 to rabiu kungiyarka ta nasara united ta kammala a matsayi na goma sha biyar ko kuma ce a matsayi na biyar daga cikin jerin kungiyoyin kwallon kafa ɗaya har ashirin shin ya ka ji bayan kungiyarka ta kammala a wannan matsayi za a iya cewa dab ƙungiyarka take ta samu damar buga gasa a nahiyar afirka ma'ana ta wakilci najeriya a gasa a nahiyar afirka ko gasar mai daraja ta farko ko kuma mai daraja ta biyu eh gaskiya abu ne mai farin ciki tunda an kai lissafi mu nawa ne muke wasanni ka gama a na biyar ma wani abu ne tunda akwai kungiyoyin da sun suna neman inda za su fita daga yanayin da suka tsinci kansu to gaskiya na yi farin ciki da gama da muka yi a wajen da muka tsinci kanmu to hukumar gudanar da leƙin najeriya lmc hukuma ce da ta dukufa wajen tabbatar da cewar ta kara haƙƙi musamman na 'yan wasa kamar yadda muka gani hukumar ba ta ƙasa a gwiwa wajen kara haƙƙin 'yan wasa ko kuma su masu horas da 'yan wasa shin kana ganin akwai wani abu da ya kamata ita hukumar ta lmc yanzu haka ta kara wajen sake kare haƙoƙinku eh kasan ba za a rasa ba amma suna ƙoƙari da wani abu da zan ce shine su ƙara ƙoƙari akan wanda suke muna nuna godiyanmu da duk taimako da hidima da mm. suke a kanmu amma har yanzu muna kai kukanmu a ƙara taimaka mana kungiyar kwallon kafa ta kano pilas kungiya ce da ka bari ka dangana zuwa nasara united kuma kamar yadda tun farkon tattauna mu ka yi batu na cewar pilas ita ce ta baka dama yanzu haka har ka zama wani abu a najeriya akwai wani buri da kake so ka cimma na ba mamaki sake dawowa a karo na biyu na buga kungiyar kwallon kafa ta kano pilas ko kuwa akwai wani buri da kake son ka cimma na kasancewar ka ɗaya daga cikin 'yan wasa da suke buga wannan gasa ya zamto cewar ka wakilci najeriya ko kuma ka tsallaka kasashen ƙetare musamman nahiyar turai eh gaskiya a babban burina ko abin da nake so in zama ko da ban dawo gida don dole in kira filas gida a wajena tunda waje ne da su suka yi sanadiyan zama na wani abu ko da a yau ban dawo ba na san sun riga sun sani a hanya amma babban buri na ba nan ba ne eh. ina so a kwallo na ya zamanto na kai matsayin da a najeriya ba wani ba iri na babban buri na kenan amma na san rayuwa lokaci ce mm. amma na san allah yadda zan zama one of the best number three a najeriya to ya batu na samun damar bugawa najeriya akwai wannan yaƙinin da kake da shi kuma da buri da kake so ka cimma ina da shi don a tunani na, ina sa ran nan ba da daɗewa ba za ka fara samun zan fara samun dama gayyata zuwa kungiyar super eagles kamar dama aka bani a wani waje har na zo inda nake yanzu na tabbata harin in aka bani gayyata to in allah da zan ƙara zama wani abu a nan ma to rabiu na san a ko da wani lokaci za ka ga idan dan wasa ya taso musamman yana da sha'awar wasan har ya mai da ita sana'a wanda a ƙarshe kai ma za a iya cewa kana ɗaya daga cikin 'yan wasa wanda yanzu haka ƙwallo ta zame muku sana'a shin akwai wani gwarzo da kai koyi da shi a fagen ƙwallon ƙafa ko a najeriya ko a ƙasashen duniya wanda za a iya cewa da shi ka dinga koyi har ka kai matsayin da kake kai a halin yanzu wane ne ka a fagen ƙwallon ƙafa a duniya eh a duniya da yi marcelo shine babban dan wasa da nake koyi da shi to ko marcelo ne yasa kake buga lamba uku <laughs> A'a tun kafin marcelo ina buga uku eh. amma dai ina tunanin namba uku marcelo na kungiyar kwallon kafa real madrid na kare dan kasan brazil na'am gaskiya yana ɗaya daga cikin namba uku da nake koyi da shi a duniya to yanzu haka kamar yadda ake ta ittifaki babu lamba uku a duniya kamar shi wannan dan wasa da kace shine gwarzanka kake koyi da shi dan wasa Marcelo shin ya kake ganin irin salon wannan dan wasa eh ka san yanzu na yi wani batu a kan shi wasu za su ga kamar na ɗauke shi mai gida eh. ina daɗa ziga shi da wani amma a tunanina lokacinsa ne sannan kuma ba wani sama da shi a yanzu sannan barin eh, amin zan dawo gida najeriya eh. a jai jihar kano ko a bol namu ta najeriya a koyaushe in na zauna akwai tsohon dan wasa na kano pilas nazifa ammani don bana manta farkon zuwa na garin nan ya kira na kana kokari kan ban shawarwari har na kai inda na kai kuma na yi amfani da maganganun shi sosai na'am to ban sani ba ko kana da wani mai horaswa daga mataki na ƙasa har zuwa ma na duniya wanda zaka ce shi ma salansa yana burge ka ko kuma a nan gida najeriya ma dai shi ya ɗora ka akan turba kana da wani mai horaswa wanda za a iya cewa shi ne dora ka bisa kan hanya musamman ya ga irin fikirar da kake da shi a wannan gurbi na lamba uku kenan kamar zan iya cewa baya ta bangaren hagu eh, a farkon tashi na dai mai gidana na farko shine ibrahim kojbros a can jos jihar eh, plateau yana ɗaya daga cikin manyan manajoji da suke kasan na yanzu to yayin da ya kai ni plateau united har izuwa dai mataki na na pilas shi mai gidana ne amma dai a matakin da nake zan yi godiya ga mai gidana baba ganaru saboda a eh, eh. zamanin shi na zo pilas kuma ne aiki da shi ya bani dama na bubbuga to masu kallon mu kuna jin yadda tattauna mu take kasancewa da rabiu chara daya daga cikin 'yan wasan kungiyar kwallon ƙafa ta nasara united wanda yake buga gurbi na lamba uku ma'ana baya ta bangaren hagu kenan kafin tattaunawan tamu ta sake ɗorawa da rabi'u cara za mu sake tafiya hutu na rabin lokaci yayin da muna dawowa za mu yi ƙoƙarin karkare wannan tattaunawa a cikin shirin takalida da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu takalida kara gwaninka takalida kara gwaninka To barkanmu da sake dawa masu kallon mu har yanzu dai a cikin shirin taka leda Rabiu cara shine muke tattaunawa da shi a daidai wannan lokaci kuma Rabiu cara shine mu a wannan lokaci a cikin zaure na taka leda. Rabiu ban sani ba ko akwai wata kyakkyawar alaƙa tsakaninka da dan wasan Najeriya wanda shi ma tsohon dan wasa ne na kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas wanda yanzu haka yake buga kungiyar kwallon kafa ta Leicester City wasa wato Ahmed Musa kasancewar Ahmed Musa shi ma za a iya cewa daga can birnin Jos ya dangano nan eh, Kano kana kuma daga Kano shi ma ya tsallaka zuwa kasashen ƙetare shin akwai wata alaka tsakanin Rabiu Chara da Ahmed Musa eh akwai alaka tunda da wace irin alaka ce tsakanin Rabiu da Ahmed Musa amini na ne mun tashi tun muna yara da shi a Jos mun yi makaranta tare mun yi bal tare har ya kai matakin da yake yanzu da nema matakin da nake na'am dan ina tunani ba ni da wani wanda ya fi shi a yanzu ba shi da wani wanda ya fi ni tunda zai yi abu ne mai wanci ya zo najeriya ya zo gida ba mu wato dangantakar ku ba wai a harkar wasan kwallon kasa ba ne kawai dan mun zama kaman in baka sani ba ma zan iya ce ma wa yake a wajena ko in ce ma kani yake a wajena muna ɗanwa da ƙani da shi saboda dangantaka na da shi dan ina tunanin bacci ne ke raba ni da shi a baya ko a yanzu da ke dai mu shi ya mallaki iyalin shi kuma baya zama a gida to amma duk lokacin da yake da ya zo gida zai abu ne mayawaci mawuyaci baka gan mu tare da shi ba gaskiya to ya wuce aboki a wajena yana nan kamar dan uwa ne na'am mm. to a koda wani lokaci idan ahmed musa ya samu damarwa shigowa gida najeriya kenan za a iya cewa rabi'u cara da ahmed musa kusan suna tare gaskiya yana faruwa sosai mako baka bayan wannan bayan ahmed musa wanda yanzu haka za a iya cewa shi baya najeriya yana kasashen ƙetare akwai wasu 'yan wasanni da suke bugawa kungiyoyin ƙwallon kafa daban-daban a najeriya da suke da kyakkyawar alaka da rabi'u cara idan akwai za ka iya zayyano mana kaɗan daga cikin waɗannan 'yan wasanni wanda kake da dangantaka da su sosai ba za a rasa su ba suna da yawa ba zan iya faɗan su duka ba eh. amma dai zan iya faɗan ɗaya zuwa biyu haka tunda kamar a ƙungiyar pillars da nasara united duka wasu 'yan wasanni ne kuka kulla irin wannan alaƙa da su eh, kaga kamar a ƙungiyar kano pillars akwai abokina amini na na ka buga sannan zan iya cewa gambo captain na club din wa yake a wajenmu shi ma sannan zan ce sarki rabiu ali hmm. da sauransu dai sannan kuma duk muna tare da su kuma sun dan ɗare mana dai kanne hmm. ne mu a wajensu amma harkan da ke ba ruwanta da girma yauwa duka suna encouraging din mu dun harkan tare to iya wanda dai zan iya lissafawa a nan kano pilas kenan to a nasara united ba eh a nasara united <laughs> ina da su suna da yawa na'am gaskiya kaga akwai su ople akwai su suna da yawa dai ga su dadi su shehun su yinka su jiniyo su sadiq su abdulbasi shitu duka ga su duk muna tare da wanda mun hada wajen ne akwai wanda mun tashi a jos da su still mun kara haduwa a nan nasara united ba dai abin da zan ce kawai suna da yawa ba club da ba zan iya kira ko wanda muke mu'amala ko ba harkan bal ba ma muna tare kowata club ne yana da yawa da gaskiya to ban sani ba ko rabiu cara na da kungiyar da yake goyon baya ba a nan gida najeriya ba kila a kasashen duniya musamman a nahiyar turai akwai kungiyoyi da suka shahara shin akwai wata kungiya da rabiu cara yake goyon baya a wani lokaci za iya cewa yana bibiyar wannan kungiya idan akwai wace kungiya ce eh, gaskiya real madrid to ko shi ne alakar ka da marcelo ba wannan ba eh. tun kafin marcelo an yi su carlos da sauransu roberto eh, carlos ina sa real madrid sannan kuma abin da ya ƙara samun soyayyansu zuwan marcelo club din shi yasa nake bibiyar real madrid saboda a yau burina a harkan kwallo don a kano ma wasu sun sanni da cara ne yanzu ka je kamar lafiya nasara eh. ba lallai ba ne in baka ce marcelo ba ma ba wanda zai gane saboda gaskiya na bal kamar shi kuma dream ɗina ne in kai wani waje irin nashi na san dai lokaci ce rayuwa to rabiu dai ya yi tafiye-tafiye da dama ya shiga manya-manyan birane da garuruwa a fadin najeriya har ma da wasu kasashe ba mamaki masu kallo suna kallon rabiu suna cewa to shi irin waɗannan tafiye-tafiye da rabi'u ya yi daga jos zuwa kano zuwa wasu garuruwa dai da sauransu shin wai rabi'u cara yana da aure koko yana da iyali <laughs> kasan ba mamaki dole a so a ɗan ji wannan <laughs> kada ba mamaki yanzu haka wasu sun ɗana tarko <laughs> eh, to kaga idan sun ɗana tarko za a iya cewa sun ɗana a daidai ko kuma a ce kash ai tarkon da aka ɗana ba bai ɗani ba eh gaskiya ne na'am gaskiya ina da aure to ina da aure shekara uku da suka wuce ina da yaro guda ɗaya alhamdulillah to gaskiya ba to yaron ka kamar zai kai kamar shekara nawa zai cika shekara biyu watan sha daya da zamu shiga na'am yasa dai yanzu a takaice dai rabiu cara yana da iyali yana da mata daya da kuma yaro ɗaya eh, akwai wani buri na a kara a tafi karaye <laughs> <laughs> gaskiya alhamdulillah alhamdulillah da ya ishe ka eh, alhamdulillah na'am to bayan wannan rabiu cara dai shi ma za a iya cewa ya zamo dan wasan da matasa suke koyi da shi a halin yanzu yanzu kuma dama ce saboda a kakaf duniya ana kallon ka miliyoyin jama'a a faɗin duniya ne suke kallon ka a daidai wannan lokaci rabiu cara wace shawara zai bai wa matasan 'yan wasa a halin yanzu musamman waɗanda suke ƙoƙarin koyi da shi gaskiya shawara da zan bayar shine farko dai a rayuwa ba harkan bol kawai ba ka eh. zama mutum mai da'a mai biyayya to ina tunani in dai ka kama wannan abu biyu sannan na uku ka kama addininka to ina tunanin ka kama wannan duk abin da kake nema a rayuwanka za ka samu shawaran da zan ba ma matasa masu tasowa abu biyu da na faɗa ko zuwa uku mm. shine hanya da za su bi sannan kuma harkar mu harka ne da ba za ka kalli wanda ya fi ka a koyaushe ba kuma harka ne wanda yake so kana da lokaci ba a yin ta rana ɗaya ko za ka zama wani yanzu yanzu ba zai yiwu dole matsayi matsayi ce kowa ya ringa haƙura daga matsayin da Allah zai taka shi har ka kai matsayin da yake burin ranka to shawaran da zan ba ma matasa 'yan uwana tunda ni ma matashi ne mu ci gaba da haƙuri da addu'a saboda ina tunanin ba abin da ya fi ƙarfin addu'a a rayuwa ka kasance dan adam mai addu'a da yawaita yin abin ka sa abin a ranka ba ha inci ko dan na gawa ne ko da a kai ni waje kaza ko wani abu makamancin haka ya zamanto ka dauke ta aikin ka ce ita za ta baka ci ta baka sha in ka yadda da haka to sai ka zama mai addu'a na'am to a nan muka kawo ƙarshen tattaunawa da rabi'u chara dan wasan kungiyar kwallon kafa ta nasara united kuma tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kano pilas rabiu muna matukar godiya da muka samu damar tattaunawa da kai a cikin wannan zaure namu a cikin shirin taka leda muna kuma fatan nan ba da jimawa ba za mu sake karɓar bakoncinka saboda mu tattauna wasu batutuwa da duka dai da suka jibanci harkar wasan kwallon kafa muna godiya kwarai da gaske ni ma ina godiya ga wannan dama da na samu na'am Allah shi saka da alkhairi to masu kallon mu nan muka ka karshen shirin taka leda a madadin awal indabawa wanda ya tabbatar da wannan shiri ya zo gare ku da kuma aminu abba umar nomis ji wanda shine shugaban wannan shiri na taka leda kuma wanda yake sa ido nan nake cewa a tara a cikin shirin taka leda a mako mai zuwa idan allah kai mu mun bar ku lafiya